الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke na misbahu salik yau za mu yi darasi na biyar za mu tashi inda mala yake cewa wa athbitan lil anbiyal amana والصدق والتبليغ والفطانة وكلهم بالمؤجزات أيدوا وخيرهم ختامهم محمد وأثبتا كتبتر دا الأمانة أمانة للأنبياء عندما للأنبياء إنيسي أكشا في حمزة سبو دواقع كتبتر دا شوى أنبا سنا دا أمانة والصدق دا قسكية شوى سوما سو قسكياني والتبليغ دا كما إسر دا أيكي والفطانة da kuma kaifin hankali ka tabbatarwa da annabawa al'amana cewa su amintattu ne ba su ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala wajen isar da aike ba ma'ana sun ba da manzoncin yadda aka aiko su da shi saƙon da aka ba wa annabawa su zo da shi yadda aka ba su haka suka zo da shi babu daɗi babu raki inda za su yi ƙari sun yi ha'inci inda da su yi rage kuma nan ma da sun yi ha'inci to ka tabbatar tabbatarwa da annabawa nan annabawa su ne waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko su su zama jakadunsa su zama wasiɗa tsakaninsu tsakaninsu da mahaliccinsu Allah ta'ala ya aiko manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam amma annabi na farko shine annabi Adam alaihi salatu wassalam abul bashar baban mutane mutane suna kan fitira suna kan addinin musulunci kowa aka haife shi akan bautawa Allah ta'ala shi kadai bai san wani abu ba sai bauta tafiya na tafiya mutane sai suka kama shirka suka kama bautan wasu abubuwa daban ba Allah ba subhanahu wataala wanda shaidan ya kawata musu wannan abu suka yi suka yi mutum mutun na wasu bayin Allah na gari shaidan ya sa su suka yi daga ba kuma shaidan ya sa ya'yansu suka dinga bauta musu suka ɗauke su abun bauta to daga nan sai Allah ta'ala ya aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine awwalur rusul farkon manzo farkon manzo sannan ana tafiya a aiko wannan manzon a aiko har aka zo kan na ƙarshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshen gaba daya to ubangiji ta'ala yana aiko manzonni da annabawa don tabbatar da tauhidi domin kira zuwa ga a bautawa Allah ta'ala shi kaɗai kada a masa shirka akwai annabi akwai manzo idan an ce mutum rasulun manzo to ya haɗa hadda annabtan gaba ɗaya amma an ce nabiyun kawai shi ba manzo ba ne to annabtan ne babu manzonci wasu malamai suka ce bambancin tsakanin manzo da annabi shi manzo an masa wahayi kuma an umurce shi ya isar da wannan wahayi zuwa ga mutane shi kuma annabi an masa wahayi amma ya yi aiki da shi shi kaɗai kawai kada ya isar wa kowa wannan magana malamai sun yi raddinta cewa ba haka ba ne dukkaninsu Allah ta'ala ya musu wahayi da manzo da annabi sannan kuma dukkaninsu an umurce su su isarwa al'umma su saƙon da Allah ta'ala ya musu wahayinsa sai dai bambancinsu shi manzo ana aiko shi da sabuwar shari'a ne ba irin shari'an annabin da ya zo kafinsa ba sau da haka idan ya zo shi shari'arsa sabuwa ce ta shafe duk shari'o'in da wayancan ya zo da shi in ba tauhidi ba tauhidi shi kuma guda ɗaya ne ba a shafe shi da labaran da wani annabi ya bar na gaibu to da haka manzo Allah ya masa wahayi kuma ya umurce shi ya isarwa da mutane wahayin kuma saƙon da aka bashin addinin da aka bashi sabo ne shi kuma annabi an masa wahayi ya isar wa mutane wahayin amma bai zo da sabuwar shari'a ba ya zo ne ya jaddada shari'an da annabin da ya zo kafin sai zo da ita wato manzon da ya zo kafin sa kenan to shi yasa shi manzo dungurungun an saukar masa da wahayi ne sabo sabuwar shari'a kuma yana kiran mutane waɗanda ba su da addini ba sa bautan Allah ta'ala shi kadai to shi kenan sai ya zo ya kama da'awa ya ta gwagwarmaya da jama'arsa lalle abotawa Allah ta'ala shi kadai kada a yi masa shirka walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wajtanibu at-taghut da haka abota Allah ta'ala shi kadai a nisanci duk wani abun bauta ba Allah ba to amma shi kuma annabi wani annabi ne ya zo manzo ne ya zo da addini to sai addinin yake neman ya lalace ko kuma a yi soko-soko da shi ma'ana har abun yana son ya zama kaman bayan da annabin ya zo da shi ba wasu sun shigo da wasu bidiyo'i ko wasu sun shigo da shirka a cikin tauhidi to sai a aiko wani annabi ya zo ya jaddada shi wannan addinin da manzon da ya zo kafin wannan annabi ya jaddada shi wannan shine galibin annabawan banu isra'il sun zo suna jaddada addinin da manzonnin da suka zo kafin su to wannan shine annabi shi bai zo da sabuwar shari'a ba amma Allah yana masa wahayi kuma ya umurce shi isar da wannan wannan kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine annabi na ƙarshe kuma babu wani wanda zai zama annabi bayansa to sai malamai na al'ummarsa suka ɗauki nauyin abun da annabawa suke ɗauka na da'awa na jaddada addinin da da ya zo kafin su shi yasa yace ulama ummati ka anbiya bani isra'il malamin al'umma ta kamar annabawan banu isra'ila ne kamar yadda annabawan banu isra'ila suke jaddada addinin manzon da ya zo kafin su to haka malamin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke jaddada addinin annabinsu sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu babu annata sai dai malamai kawai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu ilma faman akhadahu faqad akhadha bi wafir malamai magada annabawa ne me suka gada sun gadi ilimi da da'awa manzala sai ya ce ba su gaji kuɗi ba yawa annabawa ba a gadon su ma in kuɗi suka bari duk abin da suka bari sadaka ne yace ba su gaji dirhami ko dinari ba ma'ana ba su gaji kuɗi ba sun gaji ilimi ne da isar da saƙon duk wanda ya ɗauki ilimi ya zama sana'arsa neman ilimi da isar da ilimi da karantar da shi wannan ya riki babban rabo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami yana zama magajin annabi idan yana wa'azi idan yana karantar da al'umma idan yana da'awa in yana gyara mutane tauhidinsu da ibadansu da mu'amalansu wannan shine aikin annabawa wato na banu isra'il waɗanda suka zo bayan manzon da aka aiko musu to wayannan su annabawa da su manzonnin da annabawan gaba daya dukkaninsu aminai ne suna da amana wato manzo shi annabi ne shi yasa fi annabi kawai kullu rasulin nabiyun wa laysa kullu nabiyyin bi rasulin kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne ya zama manzo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada duka siffofin guda biyu annabi ne kuma manzo ne shi yasa shari'ansa da tazo ta shafe shari'an annabi Musa ta shafe shari'an annabi Isa alaihi salatu wassalam da annabawan da suka zo kafin sa to ka tabbatar musu da amana cewa su masu amana ne menene dalilin cewa annabawa suna da amana shine ubangiji ta'ala ya ce a bi su kuma ya tsoritar cewa kada a saba musu saboda haka umarni da Allah ta'ala ya ce a bi annabi ko a bi manzo wannan yana nuna amini ne amincece ne da ya tsoritar da kai ce kar ka saba wa manzon Allah wannan yana nuna cewa amincece ne ubangiji ta yace wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abunda manzo ya zo muku da shi ku yi aiki da shi abunda ya hana ku kuma ku hannu kuma ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah da'a to da mahaici ne Allah ta'ala zai ce a masa da'a bai zai faɗa ba wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna son Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so ku kaga wannan amara bi da'atihi wannan dalili ne cewa amincacce ne sannan wa hadhara min mukhalafatihi ya tsoritar kuma kada a saba masa yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wa'inda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su yi kaffa kaffa kada masifa za ta same su a nan duniya wato shi ne zai azzaiqu balal, wato bata duk wanda ya saba manzala sanama bai yi imani da shi ba ko bai bi hanyarsa ba to zai bata a nan duniya in bai imani da shi ba zai kama shirka in bai rike sunnarsa ba zai kama bidiya. sannan kuma akwai azaba mai raɗaɗi da take jiran sai idan an yi tashi alƙiyama inda ba amincece ne za a ce kar a kuskura a saba masa sannan Allah ta'ala zai ce duk wanda ya saba masa bacece ne kuma zai tadda azaba ranar alkiyama da ba za a faɗi haka ba ko da haka annabawan Allah amintattu ne duk abin da suka faɗa haka ne Allah ta'ala ya aiko su ba su ha'inci Allah ba subhanahu wata'ala idan mutum ya ce annabi maha'inci ne shikenan ya kafurcewa annabi mutum ya yi ridda ya bar addinin musulunci idan mutum ya faɗa da bakinsa ko ya kudurta a zuciyarsa amma wani lokacin za ka ga mutum da bakinsa bai zai ce annabi maha'inci ba ne bai zai ce manzala sassama ya ha'inci Allah ba a zuciyansa bai zai kudurta ba amma ayyukansa kuma suna nuna haka suna nuna haka manzala sassama ya zo da addini kamili cikakke bai bar duniya ba sai da ya koya musu duk abin da ya kamata ya koya musu na addini ma min khairin sabai suka ce ma min khairin illa dalla ummatahu alaihi wa ma min sharrin illa hazzara ummatahu minhu babu wani alkhairi face ya nuna wa al'ummarsa ba wani shari face ya tsoritar da su kasu bi wannan shari anas bin mali yace babu wani tsuntsu da yake tashi sama da fukafukai face mazala sa sama ya ba mu ilimi a kansa ya gaya mana ilimi a kansa salman al-farisi yahuda suka tambaye shi suka ce laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata annabinku ya koya muku kowane irin abu har yanda za a yi ba haya yace ajal Na hana نستقبل القبلة لبول أو غائط أو أن نستنجي برجيء أو عظم manzo yace eh haka ne manzo Allah sai sama ya koya mana komai har yanda zamu yi bahaya yace kar mu fuskanci alqibla in zamu yi bahaya ko zamu yi fitsari sannan ya hana mu yin tsarki da hannun dama ya hana mu yin tsarki da foge ko da dutse ko kuma da kashin dabba duka wannan manzo Allah ya koya al'umma mazala sa sama bai bar duniya ba sai da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau Allah ta'ala ya saukar muku wato ya cika muku addinin sa ya cika muku ni'imar sa ya yarda muku musulunci shine addini haka addinin ya cika yazo tafiya ce taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik na barku akan tafarki wanda yake fari babu daren kaman yini ma'ana babu duhu a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba mai karkata ya kaucewa hanyar sai halakeke to zai ka samu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wani bai ishe shi ba sai yayi ƙari shine muhallu shahid abunda nake son ya zo akan sa sai ya dauko su abubuwa na bidiyoyi sai ya ƙara akan addinin kenan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi sakon yazo da shi bai zo da shi cikakke ba ya ha'inci Allah kai kuma sai kaga ya kamata ka ƙara ka cika ta wannan sakon haka lisanul hal naka yake faɗa, ko bakin ka bai fada ba haka aikin ka yake faɗa. kenan ka ce manzala sa sallama maha'inci ne kuma wannan magana ba ni na faɗe ta ba imam malik ne ya faɗe ta yace man ikhtara'a bid'atan yaraha hasanatan فقد ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم wa ma lan yakuni ad-din yawma idhin fala yakunu yawma dinan yace duk wanda ya kirkiro wata bid'a yace ai wannan abu ne mai kyau bid'a ce mai kyau a yi ta yace to yariya manzon Allah ya ha'inci Allah wajen isar da manzonci haka yake riyawa yace saboda Allah ta'ala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku sai yace duk abin da bai zama addini a wancan ranan ba wato hijira tana shekara ta goma sannan kuma a filin arfa a ranan arfa ranar juma'a duk abin da bai zama addini a wannan ranar ba to a yau bai zai zama addini ba in ji imam malik in kuma kace zai zama addini to kace manzon Allah ne ya koyi ya kamata ya faɗa sai ya ha'inci Allah sai ya zo kuma sai bai faɗa ba kai kuma kake gani ya kamata a fito da shi in ji imam malik saboda haka wajibi ne ka yadda cewa manzon Allah sa sama amini ne amincecce ne wajen isar da wajen isar da saƙonsa in ba ka ba addinin ka ba zai kyau ba aikin ka ya nuna kudurta zuciyarka ta kudurta kuma bakin ka ya faɗa in kai haka shine kai cikakken imani da annabawa cikakken imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen imani sannan yace wasidiqa wato ka tabbatar wa annabawa gaskiya cewa su masu gaskiya ne ba masu ƙarya ba abinda ake cewa gaskiya shine mutabaqatul khabari lil waqi' ka ba da labari kuma abun ya dace haka yake inda ka ba da labarinsa wannan shine gaskiya kishiyansa kuma ƙarya shine mukhalafatul khabari lil waqi abun da ka faɗa sai a samu ba haka bane ka ce jiya an yi ruwa a yola da daddare sai kuma ya zama ba a yi ba zama ƙarya in ka ce in ka ce abun nan yau ranar litinin ne sai tabbata ranar litinin ne shikenan yi gaskiya to annabi duk abun da zai ba da labarinsa gaskiya ne ba baya ƙarya ya ƙarya idan mutum ya karyata ɗaya daga cikin annabawan nan ya kafurta kuma bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwaya ɗaya in ka karyata, ko ka imani da naka annabi? ka karyata wani annabi shikenan ka karyata su gaba ɗaya kazzabat qaumu nuhin mursalin haka Allah ta'ala ce mutanen annabi nuhu sun karyata manzonni gaba ɗaya kuma annabi nuhu huwa awwalur rusul kamar ne tabbata a hadisi ingantacce shine farkon manzo bai wani manzo ba kafin sa amma Allah ta ce duk sun karyata manzoni duka saboda in ka karyata kwaya daya to ka karyata sauran manzoni yazo da wani abu ka ce karya yake yi misali bai yahudi ya imani da annabi Musa sai annabi Isa ya zo da wani abu sako daga Allah sai ya ce annabi Isa karya yake to ya karyata annabi Musa alaihi salatu wassalam haka banda sare ya imani da annabi Isa sai manzo Allah sai ya zo da wani abu sai ya ce ƙarya manzon Allah yake annabi Isa ne mai gaskiya to ya ƙaryata annabi Isa ma so da in ka karyata guda ɗaya ka karyata dukkan sauran la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabawa amma yahudu da nasara su suka rarraba suka gaskanta wannan suka karyata wannan manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da yazo da shi gaskiya ne dalili akan wannan ubangiji ta ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin وما من فما منكم من أحد عنه حاجزين da a ce manzala ta sama zai kirkiro ta magana ya danganta mana ba Allah ne ya faɗe ta ba ko da shashin magana ne ba wata doguwar magana ba ya ce Allah ya faɗa kuma Allah bai faɗa ba ya yi ƙarya ubangiji ta lace da masa mummunan kamu kuma da mun yanke jijiyan da take rike da ainihin zuciyarsa ma'ana da mun halakar da shi kuma babu wanda ya isa ya kare shi yana yin ƙaryan sai Allah ta'ala ya halakar da shi kawai to Allah ya yi wa manzala sa sama wannan abu wannan shi kenan bai yi ƙarya ba ko manzala sa sallama da ƙarya yake ai da bare ma da bai zai wannan ayan ma da bai zai faɗa mana ita ba don shi aka yi wahayinta da sai ya koye ta irin wa'annan ayoyin da sai ya koye su amma bai koye su ba irin wa'annan da kuma Abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ana zargin sa ya share makaho yana ya fiskanci manya-manyan kafurai yana tattauna da su ko kwaɗayin da su musulunta abun da ya laifi ne afallahu an kalima azinta lahu duk irin wayan nan da mazala su sama zai ba abin nan ba gaskiya yake faɗa ba duk bai zai faɗi wannan ba sai ya hayinci Allah cikin isar da wannan sabon sai gaske sai canja abun ya mai da shi yabo maimakon a ce ana zargin sa da wani abu so da haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne babu wani abu wanda yake na ƙarya alqur'ani gaskiya ne abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya shi ma gaskiya ne kuma sauran annabawa ma gaba ɗaya haka ne da za su yi wa Allah ƙarya sai Allah ya halaka su sai ce wat tabliga ka tabbatar wa annabawa isar da ake babu wani annabin da aka bashi sako ya koye bai isar da me bai isar wa annabawansa ba babu wannan kowa ya isar da sakon da aka bashi ai ba annabi ba ko wani ne ma ya koye sako tsinanne ne in ji ubangiji ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim ubangiji subhanahu wataala ce duk masu koye ilimi da shiriya masu koye abin da Allah ya saukar da shiriya bayan ya bayyana a littafi Allah ta'ala ya tsine musu kuma masu tsinewa sun tsine musu To wanda suka tuba suka gyara halayensu suka bayyana suka fito da ilimin kirikiri to wannan Allah ta'ala karbi tuban su shi mai rahama ne ballantana annabi a ce ya boye wani abu wanda Allah ya ce ya isar da shi ya zama bai isar da shi ba saboda tsoron wani annabawa ba matsorata bane saboda haka annabawa sun isar da aiki kowane annabi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da aiki kuma sahabbai dubu ɗari da ashirin suka yi masa shaidan ya isar da aike a lokacin da aka saukar da alyoma akamatu lakum dinakum a arfa a filin arfa bayan an saukar da ayan tana nuna addini ya cika mazala sassuma ya tambaye sahabin sai ce hal ballaftu shin na isar da zanzoncin nan na isar da sakon nan sahabbai suka ce na'am ka isar ya daga idonsa sama ya ce allahumma shahad ya allah ka shaida na isar ya sake tambayan su hal ballaftu shin na isar da aike sabai suka ce ka isa ya daga idonsa sama ya ce Allah ka shaida ya sake yin na uku shin na isar da ake ka isar Allah ka shaida sai ce falyuballigi shahidu minkumul ghaiba wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan shikenan manzo Allah sama ya gama aikinsa, ya isar da abun nan sakon cikakke ba gibi ba daɗi ba rigi sannan tun daga lokacin kuma malamai suke ta isar da abun har duniya ta tashi kuma ana isarwa tun daga kansu abubakar umar usman haka ake ta tafiya har duniya ta tashi kuma akwai ma isu isar da sakon kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko da akwai wanda suke isar da bata suke canja abun wato ba za a gushe ba kuma akwai wanda ba sa canjawa akwai wanda suke isar da shi kamar yadda ya zo kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wasu daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna masu rinjaye akan gaskiya duk wanda ya ke taimake su bai zai cutar da su ba babu gudu babu ja da baya to haka aikin haka sakon ya dinga isowa ana kira zuwa ga tauhidi ana kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da haka manzon Allah sawa ya isar da aiki dole kai imani da wannan ba abun da ya rage bai isar da shi ba kar ka kara masa wani abu a addininsa sannan wal fatana manzon Allah sallallahu alaihi abin nan ka tabbatar wa annabawa fatana shine kaifin hankali alfitina kaifin hankali cewa annabawa suna da basira suna da ƙwaƙwalwa mai jiha suna riƙe karatu in aka basu suna iya wato gamsar da abokin husuma su da hujjoji sai dai mutum ya ki bayyanawa cewa ya sallama ya mika wuya to kaga wannan basira ne yake kawo shi idan aka saukar manzala su sama qur'ani in an gama kawai sai kama karantawa kuma ya haddace idan wani ya zo ya nemi hujja manzala su sama ya bashi idan ka zo za ka kawo abin nan wani matsala a cikin aƙida ka sa masa shubuha ko shakka manzala su sama ya raddin wannan shubuhan ko shakka kaga wannan fatana ne yake kawo shi to duk annabawa haka suke suna da basira suna da kaifin kwakwalwa shi yasa duk abin da aka musu wahayi sai su rike kuma su ba da shi kamar yanda aka yi kamar yanda aka yi musu wahayi sannan in ka duba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi duk balaga ne da fasaha a cike da shi in banda qur'ani akwai maganar da ta kai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasaha da balaga da basira babu shi yasa daga cikin hanyoyin da ake gane da'ifin hadisi cewa wannan hadisin manzo Allah bai faɗe shi ba akwai rakakatul lafzi ko rakakatul tarkibi yanda aka hawar da larabcin sai a ji kawai bai yi ba sai a ce kai wannan ba irin maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda babu fasaha a cikin ta zaka annaba suna da fafana, suna da kaifin hankali da basira yanzu zaka ga sun warware al'amura an rikito abubuwa aka kawo sai kaga sun ba da mafita sai su yi bayani ga abin da ake nufi kaza kaza ne to dole ka tabbatarwa da annaba wannan shine ma'anan alfafana ai ko malami in bai da basira bai zai iya rike karatu ba ba zai iya karantar da wani ba ɗalibin ilimi ba da basira ba zai iya rike karatu ba ai balantana annaba su ne malaman malamai malamin maluma gaba ɗaya to kaga lalle ne ya zama suna da mai basira da fasaha da balaga ta magana da gamsar da abokin husuma da hujjoji da kuma iya halarto da hujjojin duk lokacin da aka bukata wannan shine fadana to annaba sun siffantu da wa'annan siffofin gaba ɗayansu to sai kuma yace wa kulluhum bil mu'jizati uyidu dukkaninsu kuma wa kulluhum dukkan annabawan kowa da kowa uyidu an karfafa su bil mu'jizati da mu'jizozi wa khairuhum mafi alkhairin su mafi falalan su da darajan su khitamuhum cikamakin su muhammadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum dukkan annabawa an karfafa su da mu'jiza mu'jiza din nan tana bayyana a hannun annabi don ta nuna gaskiyan annabi idan kafirai suka kalubalanci wani annabi ya kawo mu'jiza sai ya kawo to idan ya kawo ta kamar Allah ta'ala ya ce ne sadaqa abdi fi ma qala wa abarra wato bawa na yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa yayi gaskiya to kaga shine ake cewa mu'jiza mu'jiza al-amru al-khariqu lil 'adati yadhharu ala yadi mudda'i risala wato al'amari ne wanda al'adanci bai zai yi ba kwata-kwata sai kuma ya bayyana akan wanda ya ce shi annabi ne sai ga abun ya yiwu to wannan dalili ne cewa shi annabi ne don in ba annabin bane hakan ba za ta yiwu ba to duk annaba suna da mu'jiza wa in kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su yawan mu'jiza idan ka dauki annabi salihu alaihi salatu wassalam Allah ya bashi taguwa babbar mu'jiza ce akwai ta cikin alqur'ani samudawa suka ce ba za su yi imani da annabi salihu ba sai ya fitar musu da taguwa da renta mai kalan kaza da kaza da kaza a saman wani fan dutse irin dutsen da kwata-kwata ciyawa ko itace bai zai fito a dutsen ba suka ce fitar musu da taguwa matashiya mai kalan kaza da kaza in sun yi haka da in yi haka da su yi imani yace wannan shi kuke nema eh shikenan sai ce to ina zuwa yayi nafila raka'a biyu ya roki Allah ta'ala sai ga taguwa ta tsiro a cikin dutse kamar yadda bishiya yake tsirowa kai fan dutsen kan ma ba iya tsiro da bishiyan ma sai dai sauran duwatsu wanda akwai ƙasa a tare da su sai ga taguwa ta fito kawai Allah ta ya fitar da ita yace amma aka musu kashedi kar ku yadda ku taba ta da wani mummunan abu kada ku yadda ku cutar da ita yau in ta sha ruwa gobe kuma abin nan ku bara ku sha ba ma za ku sha nonon ta ku koshi gobe in kuka sha ita bara ta sha ruwa ba gobe in ta sha kai ku bara ku sha ba yau in ta sha ko kuma abin nan za ku sha nononta in ba ta sha in ba ta sha ba kuma za ku sha ruwa amma ba za ku samu nononta wato yau nono gobe ruwa haka za ku rayu dama kuma an musu kashe din fa cewa za a bayyanar da ita amma kar wani ya cutar da ita in an cutar da ita za a halakar da su taguwa ta bayyana abun mamaki shikenan tana shanye ruwayensu gaba daya duk ruwan sai ta shanye amma za su sha nonon ta gobe kuma sai ta ba su daman su sha ruwa ita ba ta sha ba to ana tafiya haka kawai sai suka ce su sun gaji da yau ruwa gobe nono suna son ruwa zalla suka ce kawai wannan tabuwan nan ta dan tauye musu wani abu na na jin daɗin rayuwarsu sai suka yi mitin kawai ya kamata su je su soke tabuwan su halakar da ita shikenan akwai yana ce masa quddaru Kuddaru bin Salif sai zama shine jagoran wannan tafiyan sai suka je suka soke wannan tabuwa din suka kashe ta nan ubangiji ta ala sai saukar musu da tsawa gaba ɗaya halakar da su da tsawa daga sama nan aka gama da su kaga wannan mu'jiza ce ta annaba ubangiji ta ala ba annabi Musa sanda sanda ta zama macijiya maciji babban maciji kaga mu'jiza ne don itace ba a zama maciji kai yanzu ka ɗau sanda ka jefa ba zai zama maciji ba amma annabi Musa da aka kalubalance shi aka ce fir'auna ya ce to da kake cewa kai manzon Allah ne akwai wani abu da yake nuna kai manzo ne yace akwai mana da ya jefa sandarsa kawai sai ta zama macijiya katuwa da ya cire hannunsa daga wuyan rigansa kawai sai hannun ya zama fari mai haske kamar hasken rana kaga mujiza ne shikenan sai kama shawartan makusantansa fadawansa suka ce a wannan matsafi ne kawai gara ga yato manya-manyan matsafa a zo a yi maganinsa cikin aka je duk sauran birane gaba ɗaya na misira aka yawata sai da aka gayyato duk wani mai tsafi kuma a lokacin ana yayin tsafi tsafi yana cin kasuwa cikin aka je aka gayyato masu tsafi duk wanda aka sani ƙwararru aka zo aka gayyato da su aka kawo su aka dinga shela kowa da kowa ya zo eh kowa ya zo kowa ba wanda bai zo cikin aka zo masu tsafi duk jama'a kuma sun zo kallo wanda ba matsafan ba aka ce to a zo a yi tsafi wai shi ma matsafi ne annabi Musa alaihissafarsa aka zo aka hadu kowa da sandarsa da igiyansa su ma sun iya jefawa ta zama macijiyan amma su tsafi ne shi kuma na annabi Musa mu'jiza ne ba tsafi ba ne sai suka ce to Musa kai zaka fara jefawa ko mu fara ce a ku fara suka zo suka jefa igiyoyinsu da sandunansu sai gashi sun zo da sihiri babba kamar yadda Allah ta'ala ce wa ja'u bi sihrin azim wanda har annabi Musa sai da ya tsorita yana ga ba zai iya bugawa da su ba amma Allah ta'ala ya ce masa a'a kar ka ji tsoro Musa ka jefa sandanka kawai za ta haɗe duk ina abubuwa da ya jefa sandarsa sai ta zama wata katuwar macijiya ta dinga haɗiye su tana haɗewa duk wannan tsafin nasu gaba ɗaya wanda ya zama macizan sanda ta haɗe macizan gaba ɗayansu kuma cikinta bai tashi ba cikinta yana nan a yin da yake shikenan tsafi ya ƙare shikenan sai annabi Musa ya kace masa riki sandanka ya riki macijiyan da ta zama sanda yana cafko macijiya ta sake zama sanda kamar inda take da to daga nan fa masu sihirin masu ka fadi suka yi sujada ballanta na yan kallo su da kansu suka sallama sun yadda cewa wannan ba tsafi bane wannan abu ne daga Allah suka fadi suka yi sujada suka ce sun yi imani da ubangijin talikai ubangijin Musa da Harun nan daga nan suka musulunta gaba daya ka karbi addinin annabi Musa alayhi salatu wassalam to kaga wannan me mujiza kenan ta annaba annabi Isa alayhi salatu wassalam Allah ya bashi mujiza na warkar da makaho makahon da duk duniya ba wanda ya isa warkar da shi in ba Allah subhanahu wataala ba ba likitan da ya isa warkar da shi shine makahon da aka haife shi da makanta shine akamahu a makahon za aka haife shi yanzu in ka je abun nan ko a nan duniya makanta ta same ka idan aka je asibiti za a ce kai wannan idon ba zai tashi ba na a ce da makanta aka haife ka ko ni likita da yake bude idon wanda aka haife shi da makanta sai dai matsala ya samu wani abu ya je rufe ganin a ciccire masa wannan abun sai dawo yana gani to amma annabi Isa daga cikin mujizoyinsa yana addu'a makaho wanda aka haife shi makaho sai idon sai budu shikenan sai zama yana gani kirikiri yana warkar da kuturu wanda hannunsa suka suka nade haka sai su miƙe kawai ko suka cinye sai su miƙe ɗan yatsunsa su miƙe abin da ya fi wannan annabi isa yana raya macece da izinin allah macece ka je ka nuna kabarin kakanka sai ya ce tashi da izinin allah sai kakanka ya tashi kawai kuma ku rayu da shi ku dan tattauna da sauransu ya so daga baya sake rasuwa da izinin allah yake wannan to wannan shine mu'jiza don ba wanda ya yi sai wannan sai annabin allah sai allah subhanahu wataala to wannan kaga yana nuna kenan me annabawan nan gaskiya ne abin da suka zo da shi don tsafi bai isa ya irin wannan abun ba bai isa ba to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an bashi mujizozi masu yawa babban mujizan sai ta ce alqur'ani wani abu ne da ake karantawa kuma da larabci yake amma kuma larabawa sun kasa su zo da irinsa duk da fasaha da balagan da suke da shi sun kasa su zo da irin alqur'ani manzon Allah sallama ya zo da shi kuma alqur'ani ubangi ta ya ce qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana zahira da mutum da aljan duk da su haɗu akan su zo da irin alkur'ani ba za su iya zuwa da shi ba ko da ko shashinsu su yana taimakon shashi ko aya goma sun kasa ko aya sura a sura goma sun kasa sura ɗaya ma sun kasa duk Allah ta'ala ya kalubalance su a cikin alqur'ani to kaga suka kasa zuwa da qur'ani kuma su suna da awan fasaha kuma a zamanin manzo Allah sallama wato ana cin kasuwa da nuna fasaha da balaga sai aka aika musu littafin da ba wanda ise zo da irinsa ko da za su yi karo karon fasaha ba za su iya zuwa da irinsa ba sannan qur'ani inda ya zama babbar mu'jiza mu'jiza ce wanda ba ta karewa har duniya ta tashi sai duniya ta zo tashi ta kuma Allah ya dauke kayansa kaga duk mu'jizozi da suka gabata na annabawa sun zama labari amma qur'ani kuma gashi nan a ka. in wani ma yau ya ce zai jarraba an samu ci gaba na kimiyya da fasaha fiye da na zamanin manzala sallama yace zai iya yin irin alqur'ani ya zama professor ko su dubu dubu ne ko su miliyon dubu ne sai a zo ba su qur'ani a ce gashi ku zo da irinsa wallahi ba su isa ba ko duk duniyar nan za a haɗu a zo da littafin alqur'ani ba mai fasaha da balagansa wannan shekaru ita ce babbar mu'jiza kuma mu'jiza madawwamiya har abada shi yasa addinin yake ci gaba addini na har zuwa duniya ta tashi duk wanda aka karanta zai ji wani abu a jikinsa babu wani abun karanta mai daɗi irin alkur'ani ba wani abun karanta da yake ɗauke da lafuza kaɗan ma'anoni mai yawa irin alkur'ani da fasaha da balagarsa ja annabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarimi annabawa sun zo da ayoyi duk sun wuce mu'jizozi amma ka zo mana da littafin da ba zai gushe ba har duniya ta zo tashi so da ka alqur'ani mujiza ce khalida mujiza ce khalida sannan daga cikin mujizozin manzala sallama akwai inshiqaqul qamar shi ma an kalubalance shi kafurai makka mushrikai suka ce ka ce kai annabin Allah ne to da Allah wannan watan lokacin ya kai abin nan kwana goma sha hudu daren goma sha hudu kaga ya gama cikan haskensa suka ce muna bukatan ka tsaga mana shi biyu rabi ya fadi akan wannan dutsen abi kubais rabi kuma ya fadi a baya can in kai haka za mu yi imani shikenan da sa sama yayi addu'a kuwa sai ga wata ya tsage kala biyu da ya tsage sai da aka hango dutsen hira a tsakanin nan bangaren da nan bangaren a makka kaga mu'jiza ta tabbata ba wanda yi zai wannan al'ada sai ubangiji subhanahu wataala to shikenan da ya haka maimakon su imani sai suka ce a ai wannan sihiri ne dabo ne rufa'ido ya mana kawai so daga cikin suka ce a to shikenan yanzu ku bari idan mutanen kauye suka zo mu tabbatar rufa'ido ne ko ba rufa'ido ba don idan shi rufa'ido iya wanda yake wurin ne yake ganin abun haka amma wanda yake nesa kuma ba haka zai gan shi ba suka ce in mutanen ƙauye suka shishigo maka suka ce sun ga wata ya tsage to tabbas haka ne in kuma suka ce wata bai tsage ba to rufa ido ne shi kenan mutane washe gari suka yi ta shigowa ko an aka tambaye sai ce jiya wata ya tsage ya tsage kala biyu ɗaya faɗi nan ɗaya faɗi nan kowa aka tambaye shi wani ma ba a tambaye ce kun ji kun ga abin da ya faru jiyan nan kaza kaza don abu ne wanda ba sai an tambaye ka ba ya kamata ka faɗe shi maimakon su sallama su yi imani me suka ce suka ce me suka ce sihirun mustamir wannan wannan tsafin nasa mai zarcewa ne ba irin tsafin da aka saba da shi ba wai tsafi ne wanda ya saba wa irin nasu don irin nasu ana ganin sa kusa kusa ne amma ne yana nesa iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in suka ga aya suka ga mu'jiza sai su ce ai wannan tsafi ne mai zarcewa saboda haka bayanin ya saba kalan irin wanda muka sani amma dai wai tsafin ne kuma ba su sallama sun mika wuya ba kaga wannan mujiza ce babba daga cikin mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mujizansa akwai kubbugan ruwa a tsakanin yatsunsa tsakanin yatsan ka kawai ruwa jinga kubbuga da aka zo sulhul hudaybiya sai ruwa yi wa mutane kadan ba na alwala ba na sha manzala sai sama ya fito da wata yar ƙuryansa akwai ruwa a ciki sai sabai suka yi ja suka zabura suka rufo kan ƙwaryan yace menene ai ba ruwa sai ce to ku tsaya sai ya sa hannunsa a cikin ƙuryan yace kowa zai zo ɗiba ya sha suka dinga zuwa suna sha kuma suna alwala sai gashi suka ga ruwa yana bubbuga tsakanin yatsunsa gaba ɗayan su sanda suka sha suka koci kuma suka yi alwala gaba ɗayan su Jabir bin Abdullahi da ya bada labarin hadisin aka ce ku nawa ne yace wallahi da mun kai dubu ɗari ma da ruwan ya ishe mu amma mu dubu ɗaya ne da ɗari biyar mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu ɗari ne kuma da sun sha wannan wannan ruwan sun koci kuma sun yi alwala tsakanin ya tsufa ita ina ruwan yake fitowa wallahu alam daga cikin mu'jizojinsa akwai taksiru ta'ami abinci ɗan kaɗan ya zama mai yawa wannan ya zo a mawaƙi daban-daban an yi shi kala-kala daga ciki akwai na jabir bin abdullah lokacin da ake wato haƙan khandak wato gololo ramin da aka yi lokacin da kafurai suka yi taron dangi za su afka sabai a madina aka yi rami don kar iya haurawa wata jabir da ya zo ya ga manzala salama yunwa ta matsa masa don manzala sallama ta kai ga yana ɗaura duwatsu guda uku a cikinsa saboda yunwa cikinsa ya zama fata kawai kuma duk da aka bai hana ya dinga sara yana tonon rami ba sahabbai kowa ni ta kama shi sai jari bin abdullahi ya tafi wajen matarsa Ya ce muna da wani abu ne Na ga manzon Allah yana fama da ninwa. eh ga wata yar akuya sannan kuma ga sa'i ɗaya na sha'ir na wato sai sha'iri wata wani irin alkama ne yar karama ana ce mata acca za a iya waina a dan gasa a dan dafa wannan ainihin yar akuyan shikenan sai a ci ka akuya ya sa matarsa ta yi kulli na yin gurasa sai ya ce bari in ya to manzo Allah sama da jama'a yan kaɗan a zo a ci shikenan sai ya je kira manzo Allah sama a gefe don dama sun tattauna da matarsa fa amma ya zama sirri don in aka yawa ba za a abincin ba zai isa ba za mu ji kunya ya zo ya ja manzo Allah sama a gefe ya ce akwai dan wata yar karamar akuya da wani dan sha'ir sa'i guda ɗaya kaɗan kira wasu yan jama'a yan kaɗan a zo a ci shikenan yana faɗa haka manzala sawa sai shela ya ce duk sahabbansa kowa da kowa ya zo a tafi gidan jabir za a je a ci abinci kowa da kowa kuma sun kai mutum dubu shikenan da jabir ya ji haka hankalinsa sai tashi sai gudu ya tafi wajen matar sai ce gafa abin da ya faru sai matarsa ta ce bika bika bika kai ne ka ji kunya ni ban ji kunya ba sai ce a yanda kika gaya min in fa haka na gaya masa amma shi kuma ga abin da ya faɗa hankalinsu ya tashi da su ji kunya kai baki musamman balarabe wanda ya saba da alheri da kyauta kai baki a ce abinci bai ishe su ba wannan tashin hankali ne shikenan sai manzala sa suma sai gashi ya shigo yace kar a kar a sauke tukunyan nan a batta akan wuta sannan kullun kuma kar a fara yin gurasa manzala sa suma da yazo aka kawo masa kullun gurasan ya karanta wani abu ya yi tofi a cikin kullin ya zo kan tukunyan kuma ta wannan naman shi nan ma ya karanta wani abu ya tofa ya ce to shi shikenan yanzu tukunyan kar a ɗauke ta a dinga kawai ɗiba sannan kuma kullin kuma mai guyin gurasa ta zo ta kama yin gurasa kawai haka aka dinga shiga ana cin abinci ana cin gurasa da nama mutum dubun nan gaba su sanda suka koshi suka bar tukunyan a yinda take bata ragu ba kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yana yawo a jeji sai kura sai ta zo ta kwace masa ɗan akuyansa da ta kwace masa akuya shikenan sai ya je bi kuran nan da ƙarfi ya kwace akuyansa sai kuran nan ta tsuguna sai ta kama yawan mutumin nan magana tana cewa bawan Allah a tanzi'u minni rizqan saqahu Allahu ilayya yanzu ka zo ka kwace min arzikin da Allah ya koro mini ka zo ka kwace mini shi sai mutumin ne ya kawo mamaki ya ce ah, abun mamaki kura na magana sai ta ce to ba zan gaya maka abun da ya fi wannan mamaki ba sai ya ce ga can wani annabi annabi muhammad sallama annabi ya bayyana yana kiran mutane zuwa ga addini kai kuma baka sani ba kana nan kana kiwon awaki shikenan ta yi magana ta isar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafin a masa mimbari yana yin khutuba akan kututturen dibino sai aka zo aka gina masa mimbari da ya bar kan kututturen dibino ya zo ya kama khutuba akan mimbari kututture sai kama kuka kawai saboda juyayin manzo Allah sa sama ya daina hawa kansa ya khutuba ya kama kuka yanda mutum yake kuka haka aka ji kukan wannan kututturen dibino manzo Allah sa sama ya sauka je ya dauko shi yazo ya ajiye shi akan cinyar sai dinga rarrashin sa irin yanda ake rarrashin yaro yaro idan yana kuka ka zo kana girgiza shi ba take yake shiru ba ko kukan yana ƙasa ƙasa yana ƙasa ƙasa har ya daina kuka haka wannan kututtura dibino ya dinga yi kukan na raguwa na raguwa kamar yadda kukan jinjiri yake raguwa har ya daina haka nan har ya shiru sai ce to yanzu ya kake so a dasa ka ka rayu ko a barka ka zama daga cikin dibinan aljanna yace a bar ne zama daga dibinan aljanna shi ma kututturen yayi magana to mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wa kulluhum bil mu'jizati uyyitu dukkan annabawan karfafa su da mu'jiza don ya nuna cewa su annabawa ne sannan wa khairuhum mafi alkhairin su khitamuhum shine cikamakin su muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi shine mai shine cikamakin annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba sai dai manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa babu annabi kafinsa ya ce la nabiyya ba'di ana al-aqibu la nabiyya ba'di ni na karshe ba annabin da ya zo kafina sannan shine mafi alkhairin so saboda kowane annabi kafin ya zo duniya sai ya ɗauki alkawarin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamaninsa zai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce ana sayyid waladi adama yawm alqiyamati wala fakhar ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama babu alfahari saboda haka annabi sallallahu shi manzo ne ina cikin ulul azmi min rusul kuma shine mafificin su gaba daya daga cikin abin da ke nuna daukakansa lokacin da ya mi'raji Allah ta'ala ya hada masa annabawa gaba daya a baitul maqdis kuma ya jagorance su ya musu limanci ya zama shine limamin su saboda haka sun sallama sun miƙa wuya to manzo Allah sallallahu shine khairul anbiya'i shine afdalul khalqi wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi Allah ni'ma sayyid wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna wa mil'an shiqaqi to sannan sai yace ce kad khussa bin ru'ya wa bin mi'raji bin ruhi wal jismi wa bit tanaji wa bin liwa wal haudi wal wasila wa bin shafa'ati wa bin fadila wannan wasu siffofi ne mala ya kawo mana wanda suke nuna lalle manzo Allah sallallahu ya fi dukkan annabawa gaba daya shine shugaban manzonni gaba daya yace kad khussa an keɓance shi bin ru'ya da ganin Allah yana nufin ganin Allah a lokacin da aka yi mi'raji da shi ya je gana da ubangiji ta'ala yace wannan an banci manzo Allah sallallahu da ganin Allah to sai dai wannan zancen da yafi inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba bai ga Allah a miraji ba duk da cewa wasu malamai sun tafi akan haka sun dogara da asar da aka ruwaito daga abdullahi bin abbas wanda yake cewa ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa so wani ya kara ya ce ra'a rabbahu bi ainihi mazala ta sama ya ga ubangijinsa da idonsa wannan shine hujjansu jumhurul ulama ko muhaqqiqun min ahli ilmi masu tace ilimi suka ce mazala ta sama bai ga Allah ba Aisha tana daga cikin su da aka ce har ra'a Muhammadu rabbahu shin Muhammadu ya ga ubangijinsa lokacin da aka yi iradi da shi yace nurun anna abun nan sai ta laqad qaffa sha'ri mimma qulta wa man haddathaka annahu ra'a rabbahu fala tusaddiqu yace naji har tsikan jiki na tashi ya zaka ce manzo Allah ga Allah duk wanda yace maka manzo Allah ga Allah karka gaskanta shi Aisha ta kore wannan to ba wannan ba manzo Allah shi da kansa an tambaye shi kamar yadda zo a hadisin Muslim aka ce har ra'aita rabbak don sahabbai dole za su yi kokonto ko za mu zo kan mirajin ya gama abin nan hankali zai iya bayarwa kamar ya ga Allah ta'ala sai sahabbai suka zo suna tambayan su ya rasulullahi shin ka ga ubangijinka lokacin da aka yi miraji da kai a wata riwaya sai ya ce nurun anna arahu nurun anna arahu to wani zai iya fassara wannan ya ce haske ne ya za a yi na ganshi sai kuma aka samu a wata ruwayan da aka tambaye shi aka ce har ra'aita rabbak shin kaga ka sai ce ra'aitu nuran naga haske to kaga wanda yace nurun ana nufin Allah yace ra'aitu nuran sai yace ai ga Allah kaga ba haka bane don hadisi manzala sa sama shashin sai yana fassara me shashi ra'aitu nuran naga haske to sai mu yi bincike wai me hasken hasken hadisi ya inganta shine hijabin da ya hana a ga Allah shamakin da ya hana a ga Allah don ya ce hijabuhu nur law kushifa la ahraqa subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu hijabin da ya tsare a ga Allah ta'ala shine haske hasken ba zai bari a ganshi ba to sai kuma yace ra'aitu nuran me ya gani kenan haske ya ga hijabi amma bai ga Allah ta'ala ba sannan da yace nurun anna arahu ma'anansa nurun wannan hasken anna arahu ina zan iya ganin sa nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ganshi ma'ana haske ya hana na ganshi wannan shine magana da tafi inganci kuma ita ce abin da sabai suke a kansa kuma shekul islam ibn ya ce abdullahi bin abba cewa ya ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa yana nufin bifu adihi ya ga ubangijinsa a zuciyansa ana ruwaito hadisin wasu daga cikin ɗalibansa sai suka kara suka ce bi ainihi sai aka samu inda ya ce ra'a rabbahu bifu adihi ya ga ubangijinsa da zuciyansa to kaga yanka kace in an ce ra'a rabbahu zai iya daukan da zuciyansa ko da idonsa to wannan ya tabbata da zuciyansa ne ya ganshi sai wani ya ƙara a riwayan sai ya ce bi ainihi ya ganshi da idonsa sai wasu suka ɗauki wannan to amma tun daga dai an je gindin maganin gaba ɗayan sai magana ta ƙare an tambayi manzo Allah sai da kansa ya ce haske ya gani bai ga Allah ba nan magana ta ƙare kuma wanda ka Abdullahi bin Abbas shi ma ba nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah idan manzo Allah sallallahu bai ga Allah ba kenan duk duniya ba wanda zai ga Allah a bayyane a nan duniya kan sai dai a lahira shi kuma za mu iso wannan karatun yana can gaba amma a nan duniya ba wanda zai ga Allah duk wanda ya ce ma ya ga Allah kiri-kiri to ƙarya yake yi ya ga shaidan dai amma bai ga Allah ta'ala ba don darajarsa ba ta kai ta manzo Allah sa sama kuma darajarsa ba ta kai ta annabi Musa ba annabi Musa ya ga Allah wannan nasi ne na Alƙur'ani ba mai inkarinsa lokacin da ya tafi turu Sina zai gana da Ubangiji ta'ala ya gana da Allah wa kallama Allah Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana ya je ya gana da shi da ya ji daɗin maganan Allah sai ce rabbi arini anzur ilaik ya Allah ka kalle ni in kalle ka mana saboda daɗin magana yana ga in ya ga Allah kuma daɗin zai wuce nan Allah ta'ala me ya ce masa zan tara ni ba za ka ganni ba walakin yanzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan fa kharra Musa sayfa yace amma in ka duba wancan dutsen in yana nan a yanda yake zaka ganni Allah ta ce ba za ka ganni ba amma ka duba wancan dutsen in kaga ya tabbata yadda yake zaka gani yayin da hasken Allah ta'ala ya bayyana akan dutsen Abdullahi bin Abba ya ce hasken bai wuce ammula ba gaban yatsa ne na Allah hasken Allah bai wuce gaban yatsa ba ya bayyana akan wannan dutsen sai dutsen ya zama dakkan ya kakkare gaba ɗayansa ya diddige sai annabi Musa ya faɗi kawai yayi sujjada ya kama roƙon Allah ta'ala ya yafe masa ma neman da yi ma cewa ya ganshi din a sai kuskure ne ya yafe masa kaga tunda annabi Musa bai gani ba manzala sa sama bai gani ba wanda zai zo kuma ya ce wai shi ya ga Allah ko akwai wani wuri da za a baka ka shiga daki a hana ka cin abinci a hana ka ruwa shikenan ka dinga ganin duhu a ƙarshe ka zo ka ce kaga Allah wannan ƙarya ne ba a ganin Allah a nan duniya don ganin Allah ai daraja ne ko to ya za a ce an haramtawa annabi Musa in baka gane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an haramta annabi Musa kai kuma a baka dama kai darajanka tafi na annabi Musa ne Eh, in ka ce manzon Allah ya gani wannan hankali zai iya ɗauka ko ai darajarsa ta fita ta annabi Musa shi annabi Musa matsayinsa bai kai ba aka hana shi to kai kuma matsayinka ya kai na annabi ya fi annabi Musa ne da aka hana shi kai aka baka to ballantana manzo Allah sallallahu alaihi shi in ma bai gani ba kamar yadda ya tabbatar a hadisin sai ingantacce sannan yace wal mi'raj Allah ya keɓance manzo Allah sallallahu alaihi da mi'raj shine hawa sama kuma bi ruhi da jikinsa a da ransa wal jismi da jiki wasu cewa suka yi wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa ne ya tafi ya je gana da Allah ya mi'raji wai banda jikinsa wai jikinsa yana nan a Makka amma ruhinsa kuma ya tafi saman saman bakwai ya kace a'a da jikinsa da ruhinsa ne aka dauke shi sanda aka yi isra'i da shi aka yi mi'raji da shi babu annabin da ya samu wannan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila lazi barak na aqsa allazi barakna min ayatina tsarki ya tabbatar ma ubangiji wanda ya yi isra'i ya tafiyar da bawansa da daddare daga dakin kaba zuwa baitul maqdis don ya nuna masa ayoyin Allah to me ya faru mala'ika jibrilu kamar yadda inganta a bukhari da muslim mala'ika jibrilu ya zo da wata dabba da ake ce mata buraka dabban nan da ta zo manzo Allah ya hau ita ne ta kai shi har baitul maqdis a cikin daren tafiyan da ya kai na wata ɗaya. ita dabbar tana jefa kafanta iya inda idon ta ya gani kan ayaka da aka kawai ta je baitul maqdis da shi da aka je baitul maqdis aka tara masa annaba ya musulmanci ya musu sallah shikenan sai aka haura da shi sama malaika jibril ya haura da shi sama aka zo sama ta daya aka konkosa annabi adam ya bude waye ne muhammadu ne me ya kawo shi an aika masa ne an aika masa shikenan ana budewa sai ga annabi adam alayhi salatu wasallam shine abul bashar baban mutane yace ma dalla da ɗana gari don manzala sa sama ɗansa ne shikenan daga nan kuma aka wuce aka tafi sama ta biyu aka ƙwanƙosa, wane ne jibrilu da wa kake da muhammadu an aika masa ne an aika masa shikenan ya buɗe wannan ƙofan da ya buɗe ta shikenan sai ga ya haya aka buɗe ƙofa sai ga ya haya da annabi isa annabi ya haya da annabi isa suka masa maraba madalla da dan uwa na gari yanzu kafin mu nisa kowace saman nan sai an ƙwanƙwasa a buɗe wai sai wani ya ya ce maka ya je saman duniya ya yawo a haske dai a sarari kawai amma sama ya wannan ba wanda ya isa ya je ta wannan khususiya ce ta manzon Allah sasa wa zai bude maka to wa zai bude maka malaika jibrilu ma san da aka ce kai da wayewa ne to an ce masa ya zo ne eh sannan suka bude kai wa zai bude maka kai mai fitsari a tsaye ya je yawata a sararin saman duniya amma ba dai ya tafi can sama ba bai yi san sama sannan suka suka tafi sama ta uku suka kwankwasa annabi Yusuf ya bude sama ta hudu annabi Idris sama ta biyar annabi Harun sama ta shida annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya ganshi sai kama kuka me yasa kake kuka yace wallahi wannan an aiko shi bayana amma jama'a sa za su shiga aljanna fiye da mutane na kuma tare da cewa annabi Musa kamar yadda muka karanta ranar Alhamis ne ina ji shine yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawan jama'a sannan ya tafi wajen aka kwankwasa aka tafi sama ta bakwai aka kwankwasa sai aka ce wane ne abin nan jibrilu ne da wa kake da muhammadu an aiko masa ne e sai aka bude sai ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce madalla da ɗana gari saboda annabi ibrahim kakansa ne shikenan daga nan kuma aka wuce har aka je sidratul muntaha ya inda mala'ika jibrilu zai tsaya an wuce samman bakwai gaba daya shikenan manzon Allah ya wuce je gana da ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala shi yasa anan yace wa bitanaji an keɓance shi da ganawa ganawa da Allah ta'ala sun tattauna abubuwa da yawa daga cikin abin da suka tattauna akwai sallah an farlanta masa sallah an farlanta masa sallah sallolin kuma guda hamsin aka farlanta wai da shi da al'ummarsa kowa sallah hamsin zai yi annabi Musa da ya dawo jin annabi Musa ne Musa ya ce me aka baka yace sallah sai ce kai na jarraba al'umma kafin ka ba za su iya sallah hansin ba ka je ka nemi Allah ta'ala ya sauƙaƙe ya sauƙaƙe maka shikenan ya je nemi sauƙi aka rage masa biyar ya sake dawowa ko ma a rage a rage biyar aka yi ta tafiya har sai da ta zama sallah biyar da ya zo ya ce me aka farlanta ya ce ta zama biyar ya ce kai ko ma a rage al'umman ka ba za su iya ba sai ce kai ni kan na nemi rage na nemi rage har na ji kunya ba zan iya komawa ba shikenan daga nan sai ji murya ubangiji ta na cewa na farlanta farilla na nan sallan ta tsaya a biyar din amma ladanta kuma ladan sallah hamsin ne saboda man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha kaga kenan aiki kaɗan lada mai yawa to don Allah da sallah hamsin din ne da ya za a yi da mutum nawa ne za su iya yi <laughs> da zai zama addini in ka shige shi ka takura kawai ko baka da lokacin ka jim kaɗan sallah jim kaɗan sallah sallah guda hamsin yaushe kai bacci yaushe ka nemi kuɗi yaushe ka ci abinci za sai a dinga gudun addini to amma bangi ta ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya mana kunci a cikin addini mu ba sai dai ladan kuma na hamsin din nan da yace wa bit tanaji Allah yake banci manzo Allah sa sama da ganawa eh ba shi kadai yake banta ba hadda annabi Musa alaihi salatu wassalam don yace wa kallama Allah Musa takliman Allah ta'ala yace Allah ya wa annabi Musa magana magana ya matsa ya bada amsa to amma su biyun nan su ne ya tabbata sun yi magana din sannan ya ce wa billiwa Allah ya keɓanci manzala sa sama da liwa'ul hamdi wannan kan shi kaɗai yake da shi wata tuta ce ta yabo ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ranar kiyama don ɗaukaka darajarsa zai ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala abunnan wala fakhar wali liwa'ul hamd wa ma min nabiyyin illa tahta liwa'i hadisin tirmizi ingancaccen hadisi yace ni ne shugaban yan adara na alkyama gaba ɗaya kuma ba alfari nake ba Ya ce kuma ni ne za a bawa tutan yabo ranar alkyama babu wani annabi face yana karkashin tutata gaba ne yake na manzo Allah sa ko ne annabi daraja liwa alhamdi da an hango shi kawai daraja ce Ko ne annabi zai zo karkashin wannan tutan shi yake rike da ita sannan walhaubi haubi da tafkinsa to wannan shi ma ba wai manzo Allah shi kadai ne mai tafki ba don ya zo a hadisi li kulli nabiyin haudun kowane annabi yana da tafki amma tafkin nasu ba irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na manzon Allah ya nasu manzo Allah yana da tafki kuma ya zo a hadisi tafkin ruwansa fari kaman nono zaƙinsa kaman zuma adadin finjalensa kizanuhu adadun nujum finjale wanda kofin da ake shan ruwan da shi irin marar marikin nan shi ne na shan ruwa to kaman taurarin sama ne adadinsa kuma yace man shariba minhu lam yazma abadan duk wanda ya sha ruwa ya sha wannan ruwan la yazma abadan ba zai taba jin kishirwa ba har abada wanda ya sha wannan ruwan shikenan kai ban kwana da kai ban kwana da kishirwa takkin manzo Allah sama kuma yace al'umma sa za su dinga gangarawa takkin kuma zai zo ya tsaya a bakin tafkin sai ya ga mutane sun sha al'ummarsa zai dinga cewa halumma ilayya ku zo ku zo sabai suka ce ya za a yi ka gane al'umman ka to ya rasulullah yace inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asal wudu faman abuna abu huraira ne kara ce faman istada an yudila ghurratahu falyaf'al ba magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta da su zo ranar alkiyama ghurran muhajjalin wato suna masu farin fiska masu farin hannu da kafa min asaril wudu saboda alamun alwalansu zai bayyana ranar alkiyama to da ka duk inda kake alwala sai zama haske ke zama haske to anan manzo Allah sallallahu sama yake gane al'umma sa halumma ilayya ku zo ku sha wannan yazo ya sha wannan yazo ya sha duk wanda ya sha har abada ba zai ji kishirwa ba shikenan sai ga wasu mutane so kuma fawa fawa fuya fuya fuya su ma za su zo su sha suna alwala a duniya suna alwala amma in ma su zama munafukai ko kuma yan bid'a shikenan da suka zo da su sha manzo Allah sallallahu ya hango su yana cewa halumma ku zo ku zo ku zo shikenan sai sabai su ce a'a fasuqan fasuqan ku nisanta kar ku zo kar ku zo abin nan mala'iku mala'iku sai su kore su ce kar ku zo kar ku zo sai manzala sai sama sai dinga cewa ashabi ashabi jama'a ta ne al'umma ta ne al'umma ta ne sai su ce masa innaka la tadri ma ahdathu badak innahum baddalu wa ghayyaru baka san me suka yi bayan ka ba ai al'umman ka ba akan yanda ka bar sun bane wasu sun canja addinin ma sun yi ridda sun shigo da shirka a cikin tauhidi wannan ne baddalu shirka a cikin tauhidi wai kuma shine tauhidi kaga wannan kan ba musulmi bane zahirin su islam musulunci amma badin su kuma babu musulunci saboda haka sun canja wa'annan sannan kuma wa ghayyaru wasu kuma sun jirkita addinin sun shigar da bidiyo'i a cikin addini maimakon su rike sunnanka yanzu sun canja sunnanka sun sa a maimakon sunna haka su ibnu abdul suka fassara hadisin to idan aka gaya masa haka sai ya ce fasuqan fasuqan ku santa ku santa. ku shi kenan ka duba manzon Allah sa sama duk yanda yake tausayin al'umma sa fa duk yanda yake tausayin al'umma sa amma in ka canja masa addinin sa sai ya kore ka daga tafkin sa kuma da ya zo da su fa daga cikin kalmomin da ya bar duniya da su ummati ummati al'ummata al'ummata amma kuma duk da haka sai ya zama me wayannan koran su zai yi saboda me saboda sun canja masa addinin sa sun canja masa sunnarsa sun rungumi wasu bidiyoyi sun ce shine addini sun ci gyaran sa. aikinsu yana nuna shi ɗin maha'inci ne bai isar da saƙon yadda ya kamata ba wanda haka dole ka gyara tauhidinka kuma ka gyara ibadanka ka yi ta akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kana son ka samu wato ainihin shan ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya ce wal wasila haka na ake mance shi da wasila wasila wani gida ne a aljanna wanda yake can saman aljanna ba wanda zai shige shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wasu suka suka ce wasu suka ce ibnu ibnu kasir yace wani alami ne wata tuta ne a can saman aljanna wannan tutan ita tafi kusa da al'arshin Allah to gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan wurin ita ce wasila din shi sama zalla sama yace a roƙa masa wasila sannan akwai kuma me akwai fadila wal fadila bari in tsallake kafin dawo shafa'an nan wa bil fadila da kuma fabila fabila kuma wata daraja ne ƙari akan daraja wanda ta zarta dukkan sauran halittu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a ba wannan darajan a ranar alkiyama shine ma'anan alfabila so da haka kenan mazala yana da wasila gidansa a can sama kusa da al'arshi sannan kuma yana da fabila za a ƙara masa daraja darajan da ta tsara ta kowa ranar alkiyama to shi yasa magana sa sama ya inganta a hadisi yake cewa man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة duk wanda ya yi wannan addu'a lokacin da aka gama kiran sallah ya mai kiran sallah ya gama ya yi wannan addu'a lamar rabba hazi da'awati tamma ya Allah Ubangijin wannan kira cikakke والصلاة القائمة ده صلى وان تكي آتي محمد الوسيلة كبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة والفضيلة دكما فضيلة سنوا إن الدرجة دي sannan ka tashe shi maƙaman mahmudan wato matsayi abun yabo shi ne a shafa'atul kubura wanda za mu yi bayanin sa yanzu sannan sai ya ce bazala sa ce duk wanda ya haka halallahu shafa'ati yawmal qiyama shafa ceto na ya tabbata masa ranar alqiyama zan cece shi ranar alqiyama so da haka in kai in ka ji kiran sallah bayan an gama sai ka roƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila saboda ka samu ceton sa ranar alkiyama sannan yace wa bi shafa'a haka nan wato an kemanci manzon Allah sallallahu da shafa'a anan ana nufin ash-shafa'atul kubra ash-shafa'atul kubra wato babban ceto in ba haka ba sauran annabawa ma suna ceto salihai bayin Allah na gari suna ceto amma na ana nufin ash-shafa'atul kubra wato babban ceto wannan kuma babu mai yinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan ceton za a yi shi ne a lokacin da aka zo farfajiyan alkiyama aka taro ana neman a yi hisabi bayan kowa ya bar sa an zo an yi wannan taro idan aka zo aka haɗu a wannan wurin bakin ciki zai dullube jama'a kowa ya shiga cikin damuwa sannan kuma za a kusanto da rana tsakaninta da mutum bai wuce mil ɗaya ba mil imma na tafiya ko mil na abin da ake sa kwalli da shi mai ruwan ya ce bai san wanne ake nufi ba idan aka kusanto da ita za ta dinga ta farfasa kwakwalwar mutane gumi zai dinga zubowa kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon aikinsa gwargwadon munanan ayyukansa gwargwadon yawan zunubinsa wani gumi ya kama idon sawunsa wani gwiwansa wani ƙugunsa wani ƙirjinsa wani kuma wuyansa manzo ya sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minhum man ajjamahu al-arqu ijaman daga ci kuma ko wanda gumi ma masa linzami har bakin sa kenan duk gumi ne saboda munanan ayyukansa gumi ya je ya haɗe mutum ya dinga gudu tafiyan shekara saba'in to lokacin za a shiga damuwa fa an shiga cikin tsoro da razani da tashin hankali da matsaloli to lokacin kuma sai a kama mitin to ai ya kamata mu nemi mafita me za mu yi menene mafita cikin sai a ce ah to mu je mu nemi annabawa su cece mu a zuwa mana hisabi a lokacin fa ba mutum ya tafi aljanna ba sabar wahala ta yi wahala bukatan su a zo a yi hisabi kowa ya san matsayinsa kawai da wannan wahalan da ake sha iginan sai suka ba suka yi shawaran cewa a je a tambayi annabi adam ai shine baban mutane kaga zai ji tausayin ƴaƴansa ya je ya nemi ceto a wajen annabi adam alayhi salatu wassalam anta abul bashar kai ne ubangijin abun nan kai ne baban jama'a gaba ɗaya dan adam kai ne baban mutane ka cece mu baka ga halin da muke ciki bane mun shiga hali na matsala shikenan annabi adam alayhi salatu wasalam to wannan matsalan fa kafin mu nisa ba ta shafi annabawa ba kaga su ba da wannan damuwa saboda imanin su da kuma ayyukan su haka nan akwai mutanen kirkin da suna karkashin inuwan al'arshi ranan da babu inuwa sai me sai wannan inuwa daga ciki akwai matashin da ya tashi a cikin ibadar Allah kokarin sa fahimtar addini da dabbakawa da kuma tsoho da kuma ai mutumin da ya rataye zuciyarsa da masallaci kullun jam'i ina ka fito jam'i ina za ka je jam'i sannan da mutumin da wato ainihin mutanen da suka yi soyayya tsakanin su da Allah suka haɗu don Allah suka rabu don Allah sannan da mutumin da wata mata mai matsayi ta neme shi lalata da ita ce ina tsoron Allah ni ba zan yi ba sannan kuma da ainihin mutumin da ya sadaka da damarsa har ma hagun ɗinsa bai san mai tabar ba tsabar ikhlasi ya bada abun ma wani bai sani ba sannan kuma da mutumin da ya tina Allah shi kadai idon sai kama kuka kawai ya tina tsoron Allah shi kadai ya ji tsoron Allah ya tina Allah idon sai kama kuka duka wannan hayaniyan su suna cikin aminci ba sa cikin wannan matsala sai a je a samu annabi Adam alayhi salatu wassalam ka ce ce mu ga halin da muke ci kai ne baban mutane sai ce ai yau ba ku san abin da ya faru ba yau Allah ta'ala ya fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ba zai sake yin irinsa ba ni ma ta kaina nake ta kaina nake ba ku ji na ji ba ku ji labarin na ci yar itace an hana na ci itace aljanna na ci aka fidda ni ma shaytan ya rude ni ni ma ta kaina nake idhabu ila ghairi ku tafi wurin wani na sai a tafi wajen annabi nuhu kai ne farkon manzo ya kace ce mu ga halin da muke ciki sai ce Allah yau yayi fushi fushin da bai taba yin irin sa ba ni ma yau ta kaina nake yi ba ku san nayi addu'a an halakar da mutane na ba ni ma ta kaina nake yi duka wannan ba laifi bane amma suna tunanin kada Allah ya kama su da wannan sannan ya ce ku tafi zuwa wani na ya tafi wajen annabi ibrahim an ta khalilullah kai ne badadin allah allah ya rike ka badadi wata kazallahu ibrahim khalila ka cece mu ga halin da muke ciki sai ce ka allah ya yi fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ba zai sake irinsa ba ni ma yau ta kaina nake ba zan iya ba wata ruwa sai ambaci uzurori guda uku lokaci a zamanin sa akwai wani sarki wanda yake kwace wato ainihin matan mutane shikenan amma in yar uwarka ne za a bari sai ga yawa saratu yace to zan abin nan sai ga yawa sarki yace yar uwarsa ne ba ba matarsa bane sai jiyo wajen ta yace to na ce ke yar uwata ne saboda duk duniya ba musulmi sai ni dake yar uwata musulunci nake nufi kar ki da ni ma'ana kar a zo kuma ta ce ai ita matarsa ne yace to wannan ƙaryan da yayi yana tsoro to wannan ba ƙarya ba shi ake cewa tauriya shi ne ake cewa al-ma'arid inna fil ma'arid la manduhatan al-kadhib yar uwata ne su za su dauka ta jini shi kuma yana nufin ta addini za a tafi idi na bautan gumaka ya daga idonsa sama ya ce inni saqim ba da lafiya ba da ni mai rashin lafiya ne sai suka yi tamanin cewa ba da lafiya ne kuma shi na nufin shi mai yin rashin lafiya ne akwai da ba rashin lafiya annabawa ma suna rashin lafiya da ya dawo ya bubbuge gumakansu gaba ɗaya sassare su ya bar babban kawai ya rataya masa gatarin a wuyansa da suka dawa suka ga an an sassare musu gumakansu suka ce waye wannan abu wani yace mun ji wani saurayi yana yana yana ambaton dama zai kakkarya su ana ce masa Ibrahim shikenan sai ya dawo da ya dawo da abin nan da suka da, suka kira shi suka ce masa kai ne kai wannan abu sai ce a ni ba ni ne nayi ba saboda haka babban su ne ya aikata ku tambaye su in suna magana babban gunkin gagatari a rataye a wuyansa shine ya aikata wannan abu ku tambaye su idan suna yin magana shine ya suka ce masa to ai kai ba dama ka san baya ba sa magana zaka tambaye zaka ce mu yi magana da gumaka suna magana ne sai ce to yanzu za ku dinga bautawa abunda baya jin ku ba zai iya amfanar da ko ba zai iya cutar da ku ba muhallu shahi ya ce babban su ne amma an ce ya nuna babbar yatsansa ne ya ce babban su ne yayi da in baka da babbar yatsa baka saka kai sara da gatari ba duka ba ƙarya bane amma tauriya yi amma yana tsoron kar Allah ya kama shi da wannan shikenan ce ku tafi zuwa ga wani na izhabu ila ghairi sai suka tafi zuwa ga annabi Musa alayhi salatu wasalam annabi Musa kai ne kalimullahi Allah ya yi magana da kai saboda haka ka cece mu ga halin da muke ciki shi ma sai ce a'a yau Allah ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba saboda haka ni ta kaina nake ta kaina nake nima saboda haka ku tafi zuwa ga wani na anan sai ya ce ba ku ji labarin na kashe wani rai ba tare da ya kashe rai ba ina tsoron kada Allah ya kama ni kuma kasarin da ya akan kuskure ne wani ba Isra'ile da ba kiftiye suna faɗa dama kiftawan suna zaluntan ba Isra'ila da ya kai hannu zai bantare shi wannan din ya hana shi zaluncin unsur ka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wanda ake zalunta da mai zalunci mai zalunci shine ka hana shi zaluncin da ya naushe shi ko irin ya kawar da shi gefen nan kawai sai ya mutu tsautsayi sa ya mutu sai ce yana tsoron kada Allah ya kama shi wannan ba kisan ganganci bane shibhul amdi ake ce maza mm, kisa ne na kuskure amma ya kama da na ganganci ya yi nufin duka amma bai nufin kisa ba Allah bai zai kama shi da wannan ba sai ce ku tafi zuwa ga wani suka zo wajen annabi Isa alayhi salatu wassalam kai ne ruhullah wa kalmatu alqaha ila maryam ga halin da muke ciki ka cece mu mana ka cece mu mana shikenan sai ce ai yau Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ko bai zai sake yin irinsa ba ni ba zan iya ba ni ma ta kaina nake ku tafi zuwa ga wani na a wata riwayan baya faɗan uzuri a wata riwayan kuma zai ce musu ba ku je ba a duniya ko wasu mutane da suka ce ni Allah bane suna bauta min ina tsoron kada Allah ya kama ni da wannan Allah ba zai kama shi da wannan ba amma Allah ya tambaye shi zai tambaye shi a lahira yace kai ka ce wa mutane abun nan su rike ka abun bauta kai da mahaifiyarka sai ya kare kansa to sai ce ku tafi zuwa ga sai a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafi zuwa ga Muhammad ana zuwa wurin sa ya rasulullahi kai ne cikamakin annabawa kai ne dan gatan Allah kai ne kaza ga halin da muke ciki suna faɗa sai ya ce ha ana laha ha ana laha wannan nawa ne ai dama wannan kan nawa ne an yi ta zagaya wannan saboda me don a nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi cewa ba mai iya yin wannan abu sai shi da kai tsaye wurinsa aka zo kila ai tamanin annabi Ibrahim zai iya yi ko annabi Adam don a nuna darajansa yace nawa ne wannan ai ina zuwa ya tafi kawai ya tafi tafiyar gaban al'arshi ya fadi ya bi Allah da kalmomin da shi ma a lokacin aka cusa masa su bai san su ba kuma ba taba cusa wani kalmomi ne yabo wanda zai yabi wani da su ba irin wannan kalmomi ya bi Allah ta'ala ya sujjada Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'sak salto da washfa tu shaffa daga kanka tambayi duk abin da kake so a baka ka nemi ceto a baka ceto to a lokacin sai ya nemi ceto a zo a yi hisabi na sha faɗa wannan hadisi yadda ya koro a wasu ruwayoyin sai sai ce ummati ummati to ai ba al'umma sa kawai zai ceta ba ash-shafaatul kubra ne shi sa ibnu abul iz a cikin shirin aqidat al-awiya yace galibi wannan shi ya shara sai ya kawo ruwayoyin da suke nuna yana neman ceton jama'a ne gaba daya so da haka yana son a zo a yi hisabi nan sai a ce je kaza a zo a yi ne ya ceci al'umma gaba daya su fita daga wannan kangin da suke ciki shikenan ubangiji ta'ala ya zo da mala'iku a zo a yi a zo a yi hisabi to babu mai wannan ceton sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shine ya keɓanta da wannan wannan sune yake ce musu khasa'isu annubuwa wato wasu ne daga ciki ina ji akwai karatun da nayi a farkon bude tafsiri na yi bayani akan darajojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da su wanda wani bai keɓanta da su ba da shi muka buɗe tafsiri mai buƙatan ƙarin bayani ko ƙarin wasu darajojin sama da wanda malam ya kawo littafin nan sai je nemi kasafin za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh